Ka san dama yaki kasuwanci ne, sai an tayar da fitina da yake-yake za a sayar da makamai. Wannan shine cinikin manyan kasashen duniya masu kera makamai. Na ɗaya kenan na biyu ya kasance waɗannan eh, 'yan ta'adda wanda akida su da kansu ba yawancinsu an shigo sun shigo kawai sun kasance kansu babu dama su fita a cikin wata akida ce wanda kuma duk musulmin da ba eh, bai shiga nasu ba suna ganin shi kamar ba musulmi ba ne. Ana ta cewa an yi sake ko an yi sakaci har wankin hula ya kai sojan Najeriya dare. Sakaci kuma na gwamnatin ya sakacinta yadda muke faɗa kan cewa yakin da ake yi ba irin na wanda aka sani fuskance ne fuskance ka ba. a shigo da masana malamai kamar da kasashen da suka sha wahala a karkashin wannan a afghanistan da su tadi da sauransu domin su hori a sojojin namu da sauransu taimaka ba a yi ba. Amma duk da haka gwamnati na cewa an tura sojoji da makamai masu yawan gaske, amma an gaza karkacin shi ne idan aka ce aka kai da soja ai basu da bakin magana akan cewa ba a basu abubuwan da suke bukata ba kuma duk abun da aka yi masu tsari na bajet da kayan aiki da sauransu ba a fitar musu a cikin lokaci ya kamata a ce shugaban kasa ya binciki ainihin ma'aikatar kudade da kuma irin waɗannan abubuwan sakacin nan a cikin fada take domin duk inda kasa kake kamar a jikin mutum ne ka ba ta da lafiya duk jiki ba shi da lafiya sakaci aka ce ya kasance mutanen da suke a rike da waɗannan manyan makamarin nan ba su bi shi ba su shiga da ra'ayi irin nasa kuma shi kuma ya bar nasa a waje shi ne sakacin da muke fada a horo ana bukata da kudade yaki masifa ce bala'i ne saboda haka dole ne a fitar da kudade masu yawa musamman ma jiragen sama da sauransu su za su tallafawa eh, dakarun namu na kasa yanzu idan za a yi la'akari da abubuwan da muka yi da su a kasa duk da cewa manyan nasu suna cewa alhamdulillah mun gode amma ba su ishe mu ba domin mutanen nan sun rasa siriya sun rasa iraq ana iya ba su kudade su zo su yaki mutane domin a musamman ma arewacin nan banda maidin ma akwai ma'adini inda suke bukata su yi abin da yake faruwa yanzu haka a Congo da kudadenta tana da eh, triliyan triliyan dollar din nan sama da ishirin a karkashin kasa amma ba su da ba lafiya suna cikin talauci da sauransu eh. sai an sake kai tsaye kuma kasan da ba a ta kasar faransa ce ta je ta kirkire da wata kungiya wanda ta ja tadi a ciki kuma tadi tana cikin ainihin a gamayya wanda za su yaki wannan ta'addanci. Farfesa Halifa Diko muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.